كل شيء حكيم فلو سأل عزيز ولو سأل آية يوم السوى وطلعت المعنى يجب السوء فلا تسأل رسولا ولا تسأل ألا تجد وحسن ومعنى عليكم الحكيم ولا تسأل شيء إلا له الله معلوم قال رسوله يا فاطم من المهدي يوم يكون الأمر على سلطة الملك الواحد والإتباع سيرنا لا أقول لك أن أكون من الملك الواحد والإتباع ولكن يتمنى أن تكون سوى أفضل السماء وفوق لها أن تكون معناها أنه wani abubuwa kuma ka jami har ya fi sauyi na wasu yawa ko kuma da ya da tafiyarsa saboda babu wani babu wani ya su ɗaya ko ya su biyu ba tare da ya yi abin da zai fiye da kowace ga ku na cikin nama ولا يكون يعبد المعبود من معبود ولا يكون هو المعبود ولا يكون يعبد الله الا هو معلوم لديه ونقول معنا التي لو كانت تكثير من يكون الكتاب على إلا من يرجع بين الكتاب فلا يكون مقتدى إليه وهو كان يأتي يأتينا عن صوت اليوم ولا يكون وهذا من الكتاب عن الحلال ولا يكون وسيء أن يكون كثيرا أو كثيرا عنه فتنوى وسيء عنه كثيرا وسيء عنه sarki da ba a wanda da ke su ba su yana da matsayin wuri na musamman da ya ke da wallahi wani da ke da rawa wasu su da ya da musamman ma'alumu yana da matsayin da na ne ko kuma da matsayin wannan ya haɗa wannan wannan ya haɗa wannan wannan ya haɗa wannan ba a ce ba ne wanda ne. Suka ce wani ya haɗa wannan ko kuma su ne

ولكن لو أن بلا أن يشرك أبدا كنا أعداء لعله قول بالله يؤمن وأن أما أن يرى أقول بالله جل وعلا يا رب العالمين يقول كنا أعداء تلك الأمم ومن سمعهم يريد فزادهم إلى نفورا ويقولون أن إسرائيل ويكون قلوبهم وقت قصور وتعالى صلى الله عليه وسلم سنة الأبرار

والملائكة لما جاءهم تقول ما قالوا إلا مجموعة إلا غير إلا أن الأرض لذلك كل ما وكان تتلوى فأنا وجه ولا ألا يكون المولود كل ما وكان تتلوى فأنا من يتكاد تتلوى فأنا وجه ولا وما ذلك فتحرمني تلك الأرض هذا ما يدعى لا يتطلع على الذي يتطلع عليه

الكلمة لكن لا أقول الأمانة فإن لا فلا تقول رسول صلى عليه وسلم حول أخبرنا يطلب القطع وعندما يطلب علم لم يتسامح مع كل كلمة فيه من كلمة يوم الأرض مع الشيخ كالعوزيز مع كل شيء هنا وكل شيء هنا masu tafiya a yankin da kudu suna cikin haka kawai da suka hanke da yawa da suna da tsara shi da na wata tsara muhammadu da wani ya da sabi shi da ga muhammadu da da shi da da kira ya da da da na wani da wani da babbar da shi allahu akbar khairu khairu khairu na musu khairu yake inna inna ila inna ila hajj qawmi la la tadhlu

فعلتم فسوف يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

عملية الإسلام والقرآن أيضا صفات لأن تلك الآية هو أمرنا ولذلك سبحان الله هذا الأمر صفة سبحان الله كانت كلمة أو لما وتعالى سبب أنت عزيز الجنة أيضا هذا الأمر يقرر لك أن لكن هو لك أن هو لك أن وأنا أقول لك أن وأنني لم أتمنع منها ولم ذلك فإلا أنه سبحانه وقال سبب الرحمن ولد سبحانه ملك ولد سبحانه فلا تتكلم عنك ولا أمك في هذا الذكر ألا يعلم منها وفي حديث عن الله عليه وأن كل ليلة تعالى الله بملك الحق ونعلم أن ولولا أن تكون سبحانه بها لفتح شيء ألا يدركنا أردت أن يمتلك المؤمن بالله رأس الضمر فألا يسمي المؤمن بالله وعلى إلا فقاعة إلا فقاعة وألا يسمي الملائكة قال وإن لك إلا فقاعة إن الله على ذلك وأن إلا فقاعة duk wata suka a kamara irin irin irin gani magana duk wata suka a kamara to ta ce a ƙarƙashin rabin gani to za ta zama kuma ana rafika ta rafafi Allah da kai ta kafin da kuma ta Allah idan kuma rabin gani ta tabbatar ma Allah tabbatuwa da duk wata suka a kamara amma da kuma Allah da kamar yadda kuma da Allah سبحان الله فتح جل ومن في الصلاة ولا تقل من أهل الكلام ولا تقل من أهل الكلام ولا تقل من أهل الأيام ولا تقل من المسلمين ولا تقل من أهل الكلام الله يعلمك لا تكاد تكون حتى لو تتكلم بهذه الثلاثة قبل أن تكون أنها هو الدعوة فلا تكون أنها كلمة

قال فأسأل أسرها والذي أنت أسرك أنا أسرها يقول أنا أسرك تلك الأمس على الأمس تلك المنى جاءت الخير كفر الخير والحمد لله رب العالمين الرسول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برافو على النبي على الصلاه والسلام على المرسلين والسلام والسلام على اليوم والسلام والسلام على المرسلين الخضر والسلام على الامور والديار العلم فهو المؤمن

abubuwa da hanyoyi da suka shafi da kafa da kai da kuma yi da mana da kuma jago wani da jago wani da wani da dawa wani da ya wata wani da ɗan masu kawai da sha sannan kuma wani da wani da kuma shafi waɗansu da wani da suka rabu da ne wanda kuma da wani da alƙali a yusuf alƙali alƙali alƙali da kuma alƙali da kuma wanda ja'a kuma الدين ومن شرعها ومن يجوز من ذلك أخذ شرعه يأخذ بشرعه كذلك يكون حتى في قائله إن شاء الله دورنا إن شاء الله بالله فيه فالدور كل دوائر السكون من الدور سنة أنا أعلم أن من ذلك ما يعرف من السنة وما Thank you. فلا تكفر إليه وما سلمان فيها واغفر لنا سلم وعلمنا هذا الأمر يا أختا يا أبا القوم سلم حتى الحقين وهي وهي رب فلا تكفر إليه محمد وعلى خير محمد وعلى كل مرة وتولى الدين لما فلا شد واعيا كما على كل الأمر وعلى على خير مثلا الله يقول الله خير من أن يسمع عليه هذا مثلا الله يقول الله يملك المحبة لا هذا الله سبحانه وتعالى مثلا وما فعل على خير من ذلك مثلا يرضى عن العلم يرضى عن الله لا يرضى عنه يتوقف الله سبحانه وتعالى من ربنا على أنه خير هذا الله يقول يا أمر الدين هو الله قال الله لديك النبي سلطان ولقد انت اسير وكان عندك متكبر فلا تعويض فتدعو لك يا مثل جديد ومن احد سنه تعويض الان فنزل صلى الله عليه وسلم في الصوره قال وقل اللهم صل عليه وعلى السلام من شاء اللهم صل وسلم على سيدي وعلى الاخوان ونرى ان يا رسول الله ان تستعجل مع خير أيضا أن أنه رسول الله تعالى كافر يستحلف على Thank you.

amma wannan rana ta yau a kammala wannan tafsiri tare da ainihin da kuke da na cewa malam usman jabu ko dubban jabu kuma shugaban jabu a kan abin da ya ake ainihin zafin ma wannan kwana biyu zuwa har inda aka ce an ga wata don haka akan da suka Mm-hmm. ليس من حديث من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن صلى الله عليه وسلم شيء وجهك وأن الزكاة التي وهم لا يتقون وما يوجد الزكاة يوجد الزكاة كان حيث هو هو كما يصير يعني ذلك يا يارب الرضا زكاة باوة daga cikin mutane kowa wannan ta masa a zaɓar musulmi dan su kuma kuma wani a cikin wanda ya zaɓa kuma kuma aka akarci adadin abin da za a bayar shi ne sa'i da ainihin wasu abinci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nasarta a cikin ma'adini amma malam da kai gaya da cewa duk inda na cikin duniya za ka fitar da zaɓar musulmi da irin abincin da waɗanda mutane wannan yanki da duniya suke da magana sannan kuma a cikin sallallahu alaihi wa sallam da hadisin Allah ya fara rabi Allah anhu ma ya bani ainihin a kuma ya nasarta dalili ko kuma illa da ya sa a bayar da zakatu shi ne Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci kowakan lissafi 每家都一样，是吧？这城市也一样，是吧？那些什么路啊，是吧？这些啊，我就知道是不能乱停，我知道自己可以停，但是搞坏了，还有个希望，给我拿回来噻。但是现在路，现在做得到没有责任心？啊，不安全，这个这个东西，后面再拉一些车过路，再拉点东西进来噻，要不然呢？ wannan abu da ya yi da dukkan tsarin kasuwa da dukkan tsarin kasuwa asalin da ya zaka su suna nuna da kafi cikin ga waɗanda za a fitar da ita sannan kuma ga abinda za a fitar sannan kuma ga illa ga ilma da ke cikin fitarwa saboda haka ko wanda suka da su za a fitar masa da tsarin ɗaya wanda ya zuwa tsarin ɗaya shi ne ko guda hudu na abincin da aka fi amfani da shi a cikin wannan al'umma saboda haka mutum zai kama kansa zai kama duk waɗanda ciyar da su da ɗaukaka kayan su suwa da yin tsaye a zai mutum zai kama da wannan da farko ta ayyuwa sun karɓar hanyar sallallahu alaihi wa sallam ya ayyuwa su farko da da ta su suke yi kamar yana a mata tana da abin da za a yi a tsanin kawai za a kan ya faɗa kuma kun da ya shi da kowa da kuma masa da fadi na abinci na abinci wannan al'umma ko da wannan al'umma ɗin nama ne suke ci to sai a auna nama ainihin sati guda a cikin mafai guda in kai goma ne na gidan mutum goma ne sai a auna in nama suke ci abinci su sai a auna sati goma da nama إلها أي وجه هلك أقول لكم أن الشيء النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر السوى لا أتكلم إن أتكلم ومن يأتي معك بالمساجين أقول لكم أمر إن لا أبعد من تقول لا أبعد من تقول لا أبعد من تقول فأقول لك أن وأن وأن الله سبحانه وتعالى يتمنى أن سورة التوبة إن الله تعالى لا يحمل يتكبر a talakawa da hama daga sauran mutane da kasar shi ke suka kasar su ma sun shiga su talakawa suna da suka ma talakawa suna da gaba to za a ba talakawa don a ɗaya da su jewa a wadatar da su kamar yadda ya zuwa cikin nan tsoron hadisi da wani zama da sallallahu alaihi wa sallam ya ce a wadatar talakawa su ma su samu jin daɗi da alfahari da alfurna a wadatar da shi so za a duka abinci sa'in yusuf duka guda sa'in yusuf duka guda sannan ayyar kuma ita da kama suna da shi a cikin lokaci akwai lokaci na wajen sanar da wani akwai lokaci na halartar da saboda ka kana waje ba wato ainihin a kai tsakanin na kare marai a kan lokacin wajen tafiya wasu malamai suna kan ta waje ba a lokacin da aka kawar da shawar idan an kawar da shawar shi ranar da ta ce ta alkawar da wasu na ganin shi da lokacin zaman tawazi lokacin zaman tawazi ya kama wasu na ganin suna ganin ke tuwa a lokacin na ranar sallah shi da lokacin wajen da ba za ku da haka wani lokacin wajen da ke nan amma suna lokacin yawa halaccin a cikin da ita ko lokacin da yake cikin da wata ba ba kamar misali da kwana biyu ko kwana ɗaya ana da fitarwar da za mu fikiri a irin shirin ta da wata ba shirin ta da wata ba duk wannan lokaci da na jawabin halaccin azumar amma lokacin wajen sunna shi ne lokacin da aka ga watan shawwal ko kuma lokacin da gari ya waye a ranar sallah sannan kuma wannan lokacin na da ba a so an fata lokacin jawal an fata lokacin hudu ko ba a so kuma tafi da lokacin hudu nan? ba a so a ba bari ke ba na sun dauko Da yi idan aka dauko da yi to ke fitar to ainihin karo sadaka kamar sauran sadakoki ba da wata masiya ba da wata da lafiya amma idan aka kai ta bakin a da shi ne to tana da masiya tana da lafiya amma idan aka kai ta ka harkar bayan shi ne to ta zama da sauran sadakoki wannan a takaice da kamun jirgin a kana cikin ayyukan ibada da wata rababa kuma wata rababa yana ɗauke da rubutu na rusa waɗanda ke kuma yana ramadan za a wuce waɗanda darussa waɗanda ana kana ce gani ya yi waɗanda ya amanu ku ji ba a rai su siya kama ku ba a da siya ne kamar su na an dafa da taruna saboda duk ayyuka na alhairi kamar da kafin fitri kamar kuma ba za su yi kamar ba ke da sauran rukuna a ake da musulunci da sauran aikata ma'amura abubuwan ana kana da da sauran lantar ambiya da kuma ana kana duka waɗannan suna taimakawa a kawa domin ta kawa shi ne cikin zalu a wani wasu na wani wani saboda haka da kokari wannan ɗaruka da suka samu su wata kama wanda shi da farko na jiki na cewa ko ba su wata kama talakawa a rika taimaka musu masu wadata da wani tattalin arziki to yin samuwa tsari wato taimako da talakawa wani na taimaka su da lafiya na goma. Kuma za su zo lafiya matuƙar waɗanda Allah ya ba su kuri da tattalin arziki suna ruwa za ta suna kai maka a masu talakawa to za ka samu yan kwanzumanci da ainihin ƙaurar juna tsakanin wanda aka shi da wanda ba ya shi to saboda akwai hikima ta cikin musulunci a wajen shari'a da shari'o'i ko mun gane kyau ko mun gane ba sai mu yi haka wannan da za mu yi annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa kamar yadda wa faranta a hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ya nasanta cewa da za ka nufi hikimarka da dalilin wajen taka shi ne a samu aiwa da ƙarfi da masu azumi su samu kafara da kakkarar da su samu a cikin hannunsu sannan ma biyu kuma a samu an taimaka wa talakawa wajen cin abinci saboda ka fatar mai saura wajen duk da wannan da farko da zarar lokacin da ya yi ko kuma lokacin bai fara lokacin tattawa kamar kama amma a yau suna yi mu kokari da lokacin da nan shi ma ya halatta a duk kuma na da ba wa Allah ya ba mu lafiya ya ba mu da shi wanda duk ya ba kai shi muna ko su haka da Allah mu ya

kuma lafiyar da wannan dukkan ya yau shekara ashirin da bakwai yanzu ku da ga mutum tun na mutum kuma baka shi ma na shi wannan na can shari'a amma sai haɗu Allah ba yi kuma gashi ya yi lokaci da abin da ya shafi a kan dai أيام مع الذات إذا حمس يأتي فيه وشينا ما نسيبا معنا صرت سيبا كان سوى شيء هذه الليلة يعتبر شيء العيد وما بعد شينا ما نسيبا وما بعد Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسعيدنا المحجلين صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala يعني إيه إيه قال بنظر في السعيد وانا التسكير ممكن تسأل خير الصلاة دام يوغانا أسألين لشهدئيدي لكم أعلم كفاية الصلاة إيدي سنة سليمة لأرفيتا النبي محمد صلى الله عليه وسلم akwai ababen da dama da shari'a ta shar'anta bayan kammala wannan ibadar ta ramadana mai albarka daga cikin abin da aka shafa tana yi abu na farko shi ne da kasu cikin malam ya yi magana a kan ta sai abu mai ke mata shi ne salati rai bayan kammala ramadan an shar'anta da yin sallah ta idi kuma idi din nan an shar'anta shi ne a shekara ta ɗaya daga hijira a nan muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wa sallam da haka idi na farko da aka yi suna yin sallah ta a madina shi ne a shekara ta biyu da إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي أحاديث أنس وجد النساء عند أبي داوود لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد في المدينة بعد أي هجرة سيترك مدة المدينة سنة لا نقوم بها عند سفرك أمامه suna wasanni da cikin waɗannan labarku yin ne guda biyu sa'annan da su suna da cikin allah ya canza muku daga waɗannan yin guda biyu ya ba ku ibi guda biyu mai sifir wa ada ya ba ku ibi sifir da kuma ibi ada don haka wancan kwanakin da suke tun a jahiliya suka samu waɗannan raye-rayen da bukukuwan da suke a waɗannan ranar yin nan guda biyu sai allah ya canza ibada ibi sifir da ibi al'adaha wanda yake shi a ɗin guda biyu da shari'ar musulunci da shafin ta mutum musulmi ya yi sai kuma idin musulmi na sati shi ne yawa sallar idin suna ce suna ce kuma ma'akada mai ƙarfi annabi kuma ya tsallaci idi tsawon hijirarsa zuwa lokacin da allah ya karɓe shi idi kuma ana yin sani a musalla a masallacin idi a filin idi kuma wasu malamai sun halatta yanzu a cikin masallaci wasu da ce idan abu na uzuri wasu ma sun tafi ko ba uzuri na ruwa ko irin su ko ana a yi masallaci don masallacin na da sa'a da yalwa zai kofa amma asalin gidan ana sanya shi ne wajen gari inda za a gaba ɗaya musulmi za su don allah ya shar'anta wannan ne don nuna farin ciki da kammala ibada ta azumin wata idan kuma za a sunoni da dama da sun aikata a ranar idi duk kafin sallar lokacin fitowa daga gida a fito ana kamar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd akwai sunoni da dama na wadanda كما قالت الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا kuma a lokacin suna a wannan kabbara a yi ta bayyane wannan suna kamar mun kaurace mata gaskiya ana son a yi bayyane ne kuma kabbara da da idon fitri kabbara tana somawa tun daga faduwar rana ta dafin sallah lokacin da aka wata idi to malamai suke kamar barin sun fara daga wannan lokaci har zuwa da ya fito ya tayar da sallah يكون عمر بن سلطان بن عيد الاضحى وما انا سمعت عمر بن الاضحى يدي الله اكبر الله اكبر انا بجانا ابو تشكينا انا مؤمن لا الدين ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وأن هنا نقول الدين صور الله لو في الوقت اللي يبتدى الشعائر لو ان المصريين يقولوا ليس لا بعد تاكيد قوي بعد محمد صلى الله عليه وسلم idan aka ce farfajiyar fili idan a filin fili ne za a yi ba a cikin masallaci ne na irin wannan ba to abin da ke suna ba a nafila kacin sallar fili kuma ba a nafila bayan da kana ganin da dama daga cikin mutane wani ya zo ya mafarta nafila wani wasu kuri ne ba a nafila kacin a yi sallar fili kuma ba in an ƙara sa ba a yi Allahumma sai a cikin masallaci ne jinan ne irin wannan to wannan mutum zai rika azumi tahiyatan lil masjid don tsayar da masallaci saboda fadar annabi sallallahu ta'ala alaihi Sallam. idan da yau shi ga masallaci kada ya zauna har sai ya yi sallah da ka'a biyu wanda malamai ke ce ma tahiyatul masjid ana yin su ko da halarci da aka hana a yi nafila ne saboda su zama nafila ce za su saba da wato asbabi ce masu sabani sababin shiga masallaci yasa aka yi ta haka ma ba a ikamar kafin a yi sallar fili kuma ba a yi mata kiran sallah sannan za a yi rakori biyun a bayyane sabbi shi kuma rubuta al'ala na tsaya ta farko ko wata da ya kama da ita hal a taka hadisin gashiya ko surutun su ya kama da su haka ne hannun suna yakan sanar da ƙawa surutun gashiya duka abin da ya suru masa da kimanin sai ya karanta a lokacin idan ya kammala nan da za a yi sallar za a yi kuma guda biyu da ake kuɗuwa ta farko ya zauna sannan ya tashi ya kuɗuwa ta biyu to nan ma mutane na kuskure da dama da sallah sallah sai da suna fita masallaci akwai buƙatar ka zauna a sauraron kuɗuwa النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما يشتعش في حديث من ابن عمر إذا قال صلى فيه الزر ويولوه في جماعة يتاشي يوصو وأزيه وقلوبة إن قال سعيد يتوجه ما تاسو ما يوصو haka ma mata ana son su fito sallar idi da su fito a har mata al'awata da masu al'ada ma masu haila duk ana son a zo da su masallaci sai da wanda cikin al'ada sun su koma can bayan su kaurace ma masallaci amma mata sharafi ne kada su kulle a daka a lokacin da za su zo kada su sanya turare kada su sanya kaya na ado a sanya kaya mafita a zo masallaci ne a yi sallah saboda an su ya fara don su samu addu'a albarkacin addu'a ta jama'a daga cikin sunnoni da aka so a ranar ta yini ana buƙatar ka yi wanka ka sanya turare ka sanya kyakkyawan tufafin da kake da in sababbi sun samu shi yanzu ba ta yi zai fara ne ba idan ba sabo ba fari a sallafi su ba na kusa sabo a kwanan juma'a don haka za ana so mu tsaya sababbin kayan akwai ka fito mana kabar bari ka iso masallacin ne a yi sallah a ƙarasa bayan wannan kuma sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin fitowa na tsiri na ibn fitr in yana musalla annabi ba zai ci abinci kafin ne kuma abin da yake ci da dino ne kuma da dino zai ci shi mutum zai ci ɗaya ko kuma ko biyar ko bakwai ko tara zai ci musu duka kan yi ko lawa ne aka tsaya a cikin hukumin sallah ma kafin ka so sallah ne ana bukata a ci abinci sabanin ibul adha in sallah layya ana bukata a samu baki sai ka dawo kayan ka bisarka da bibiyo na abu daga cikin namu bisarka buɗe baki da shi shi ma'ana kuma ya yaba koyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ma daga cikin ababen da su wani ne ana bukatar in ya yi yin da kafa a yanzu na da فتعامل على طبعا خصوص الأمور إنها خصوص كثير أي سلة تداول ومهنيا تكتير بتتبيع أنا بقاعدة كشنزة كبيرة مهنيا تدبر ما لمش تهيك ما تكيشكم ولا حاجة تدوك بلوش بيكا sannan ɗan uwa da annan ba sa da zumunta a wannan hanyar mabukata da annan talaka kana tafi kana ba da talaka Allah ya hore ma su ma sun da himta ba haka wannan yana da cikin sunoni na sallafi ne haka ma akwai ziyara ta ɗan uwa da mamusunta ɗan uwan ma wanda ya ƙaurace ma ko kuma mai shi juna to ini fursa ce dama ce da ta isko shi da kai mai ziyara domin ƙarfafa daukar zumunci haka ma karɓa a kan suna sun kakin sai suna wa sashen su murna da idin suna cewa ta kabbala na wa minna wa minkum Allah ya karbi ayyukan mu kuma ya karbi ayyukan ku idan kuma an yake cewa Allah ya karba Allah ya mai ta mana wannan yana da kyau a lokacin sallar idi wannan a ciki na sai abin da ya shafi halin da muke ciki na akwai yiwuwar idi ya zo wata ya zo ranar juma'a to idan idi ya kasance ranar juma'a masa'il ne da malamai sun yi ta sabani a kan su kowa na faɗi da hujjojinsa amma ƙaurin da inganta ne a gidan ne na idan ilimin ya haɗu da jama'a to a nan kuma yawa mutane sauƙin rukunar sallar juma'a a ranar an yi ma rukunar sallar juma'a ba ta zama ma wajiba a wannan rana amma ka zo a yi juma'a ya fi za ka fi cewa in za mu jama'a mu za mu haɗa mu yi ilimin mu juma'a a shi abin da ana kuma ne shi ya fi zama a kai amma kuma ka sani ranar azhar ba ta faɗi a gare ka ba ba ta faɗi ba da haka in har ba ka je ba za ka yi ba kuma hikima da sassa a wannan lokacin sabanin lokacin mu daidai da su a lokacin mutanen da za su kula mutanen awali mutanen lokacin a madina mutane ne kafin a zo masallaci akwai nisa to kafin mutum ya zo masallaci a yi sallar idi ya koma koma a gida ya kinsa ya fito sallar juma'a a kai wahala sabanin yanzu da masallaci sun yawa wannan ɗaya yadda ware na wanda a sama garin sun na da suka zama a nan sau kudu masallatai inda muke da inda ake sallar masallatai wurin su ba guda uku masallacin jalla da masallacin shi wata masallaci na uku su ne an daɗe duk mutanen ɗan ruwa sai dai a fito a to ire iren haka ne ake ba da haka sallar idin in ta haɗa juma'a ka zo ka yi juma'a ya fi amma kuma a lokacin ba ta zama ba dole ba sai da ƙarfi a kudin nuna Allah ta'ala alam amma malamai suna da na'ayyar da ba ma tsakanin wannan wasu suna ganin wajen cin idin yana da sallar juma'a tana nan wajiba kuma kowa na da hujjarsa kuma wajen tana da ƙarfi sai a kan na biyu da aka ce shine al'idi wa ma ba'da abin da ke bayan kida kun farko sun na da samun sittin ne shawwal kuma a kishi da daga cikin wata shawwal suna da su kuma har ya faɗa wanda ya azumin wata ramadana sannan ya biyo azumin wata ramadana da azumin wata kwanaki shida daga cikin wata shawwal ya kasance kamar wanda ya azumci shekara don haka akwai lada mai yawa ko musamman wannan shekara da muke cikin tsananin zafi idan ta ishi yana da fasiya da lada بعد أن أسمع الرواية من صام يوما شديد الحر من صام يوما شديد الحر بعد الله له بذلك اليوم عن الناس تفكير حريصا واللي أظلم وتنع نعم الأدم ذلك وعلى ذلك يستجد هدى السنة هدى السنة مرة وغلق في الشكرة السبعية معلومات الإمام محمد إمام أهل السنة والجماعة يأتمن في يدها كردادة ذلك في كردادة يعني انت انا انت احمد بن سبيل الله سبوا لي سبوا haka ma da gaske abin da ke bayan idi shi ne mu sani mu mutane bayan idi mun kasu kashi kashi na farko mutanen da suka yi amfani da darasin da suka samu a cikin wata ramba kafin zuwa wata mutane Allah ya taimaka musu suna tsaye a kan ibada azumi ya zo kuma suka rike ibada suka ƙara ɗaumara suka ƙara ɗaumara a cikin azumi ashirin ɗaumara ɗin suka zo suka ƙara zarga damsu suka shiga intikafi suka yi daga karatu a ƙur'ani sada zumunta sadaka taimakon ba da duk abubuwan da aka yi su kai don su yi da cikin na wata ramadan kuma da ramadan ya wuce ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai su a gore wanda sun samu riba kenan mafificin ayyuka a wajen Allah shi ne abinda mai shi yadda goma yana yi a tsawon wajen Allah ko da kaɗan ne a ce kullum kana nan shi biyar a biyu sallar da to ya ce wanda zai yi raka a goma sai bayan kwana ishirin ya koma wasu raka a goma saboda raka a biyu na sai tana yi ko da yaushe wannan shi ne kishi na makon mota da bayan bayan ramadan su ne wadanda suka ci kuma su ne Allah ke faɗa subhanahu wa ta'ala cewa wanda suka yi aiki كده عيش هنا الخيمي ما عمل الآلهة من أكل أو تنصر وهو مؤمن فنبرينه حياة طيبة wanda ya aiki ingantaccen aiki kuma namiji ne ko mace kuma bayan ya yi imani to a cikin za mu rayar da shi rayuwa kyakkyawa mai daɗi rayuwa ta sa'ada da wanda kana so ka samu sa'ada da rayuwa ta ɗaukaka da jin daɗin rayuwa bayan ramadan ka rike wannan ibadar da ka yi wasu ramadan ka ci gaba da yi kada kai kasa a baiwa sai ka shi mutane da lokacin ramadan a bayan ramadan su ne mutanen da ko da ramadan ya zo su ibadar ba ta dame su ba ka ramadan ya zo haka suka kasance ramadan bai canza su ba ramadan ya wuce ya bar su da yadda da su ba wani darasi da su amfana da shi a cikin wannan ramadan su ne ma wasu su aka abin dukkan zuwa wajen su Allah idan Ramadana ya zo kuma su ne ke murka idan Ramadana ya wuce saboda Ramadana ya yi musu da gaibiya ba su yi aiki komai na alkhairi min su da mara to su ne waɗannan daga cikin su akwai wani malamai da kuma a kai akwai wani ma da ya waka ya ce wa nafsu bi ta'in da Ramadana umri wa nafsu bi akil lahmar abahi wa nafsu bi ta'in qabla al-qunadi fa bidra al-ayn hayy ala al-falaih ولكن ليس أشرفها شمولا وأقعد إلا من طلع الصباحي يجي بدأت أروح أصل وزن رمضان بالأول رأيوة كي حق كنت بدأت أتي محمد ليبا بدأت أتبت هاشم وإن لاش في أتينا حرضوها حي على الفلاهي إذا إن شاء بيته يدل يطلشنا لو كده أتجري زي وأنا ما يقبل وأنا ما الله يتعب يا كوبا يا وأنا ya yi waka ta tuka tuka kuma mai kyau daga cikin akwai wani da cikin yaron da rashid da allah ya jarba mutum da ya shi ma ya kasance yana haka don shi ma yana haka ya kasance yana da a kai mutane na ayyuka mai su kasa ramadanin nan su daure iya cikin bai koma dawowa da ya da nemi taimakon mutane sai kashi na uku su da suka yi ibada su yi kokari a cikin wannan ramadan amma da ramadan ya wuce sai su tsaya سورة مبيوعة دون مبيوعة قل إلا ما رحم ربك رمضان أنا أوقري أي عبادة أما ده وصل رمضان الشيء كنا نقول قرآن يا عجل سورة التي وقال الرسول إن قوم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن معذورا قرآن الشيء تقوم إلى رمضان فقال أقص يا رب وقول لا إذا تقوم أزمان رمضان نقوم أشرب سكن قرآن يا رب تبقى أن يتقوم يا الليل يا رب saboda ba a hawan shi ana kyawun laifi to muna da su Allah ya tsare mu gare su kawo a cikin su waɗannan gaskiya sun yi hadara don abin da aka so mutum ya yi mu dawo masu aiki da aka yi wannan shi abin da zamu yi fara lokaci ya yi Allah ya tafi ibadar mu ya ta kafa a cikin bayan da za a yi a cikin wannan wannan wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

cewa kasance wannan a الجميع بقدر المنشن يجمع الأقل بعد ذلك جامعة أي منشن يجمع دورة تتبع لها تمثيل دورة تتبع شيء ولا يتبع لها يجمع يجمع الأقل da kuma shi liman kansa da a kai wanda ba ka yi tsarki ba ba ka cikin wanda aka ba wannan ruwan da aka tsallafi din nan tsallafi ba a kan kusa ne wajiba ce a kan kada ka yi tsanin da wasu jiri da wasu jini ya a cikin ba ne ya ba ana da ya da ya kare ba ba ya ne ya ba inda yake su bayanin da ne a cikin shafi a duniya godiya ta musamman yau kusan kwana ashirin da shida ana wannan mutum da kuma bayanin dangane da irin da malam da ya fi sai kan da ke da shi da kuma da ya fi ɗauke rana a samu abubuwa da dangane da su ne kuma ka amma da rahama da ya zo da kaza Thank you. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قال بيان

sai ka fita to muna da shi ku sai muna haƙuri mun ga ya dace da mun shi na samun kai saboda haka don Allah inda muka yi suka inda marayu suke ko kuma ba da kuɗi ko ne muka marayu ko muna haƙuri mun yi abin da ya dace ne bisa ga amana da kuma to a tsaya da farko mun samu tsabar kuɗi dubu ɗari biyu da tamanin da takwas da naira talatin da biyar shi ne bayan Allah ka tara mana sai muka zo muka nemi marayu da ke kusa muka samu gida arba'in da hudu cikin gidajen na arba'in da hudu aka samu yara maza sittin da hudu aka samu mata saba'in da ɗaya wa'inda aka samu tunanin zanuwa bandu hamsin da shidda aka samu tsatsatsun kaya kala gudu, duka duka aka samu kaici cikin wanda su ne muka rufa ma ƴaƴa mata to sai muka zo cikin kuɗaɗen da kuka bamu muka duba yaran nan maza um, sittin da hudu aka ɗaya musu misali na kuɗaɗen da za su ɗan samu su ɗan yi rinkuna sannan sai muka dawo uwayensu mata aka ba su dubu biyu ga kowane gida A cewa su an samu abin da suka sayi tumatur to abin da muka yi da kuɗin su kenan muna roƙon Allah ya an samu na abin da muka yi kuma muna roƙon Allah ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi da mujab kama suna haka a gina abin da Allah ta mu samu wannan addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuma kamar yadda na faɗa muku muna roƙon su in da muka fita daga wurin marayu mun ga ya dace ne shi da sa kai yi bisa da amanar da suka bamu to don Allah kuma muna hakuri kuma za mu cigaba da hakan wanda mun ga ya dace ne a yi hakan malam ya ci kare ya ci kaura mu yana faɗin wanda bai balaga ba wanda ya balaga wanda bai balaga wanda ya balaga to sai mun shiga ne haɗin wanda ya balaga din amma yana gaji saboda bai da mahaifi bai da aiki ko kafin sai muka ɗan fita da muka ɗan abu hannu muka ɗan kyauta to sai da jiya muka tafi wurin kusa karatun malam jabir sun suka fara barin kuɗin da suka tara cikin masallaci ke mafi da mun yi su kai amma daga baya sai suka yi wani bayanin wanda ya share abin da muka yi sun fi ta sun yi gudunmuwa ta miliyan bakwai wanda suka fi mu kama marayu a jiya abin da ranar da ya sani da kula ya faɗa wani suka karatu to ina son mu kwaikwayi aiki na alheri shi ne sa da zuwa mun saka amsa na kawo mana in Allah ya amsa mana muna rayuwar shekara duk wanda ke da wanda zai iya tambaya da ke maka da Allah ka nuna haka in a ce maka Allah ku yi ce ka mana sosai bayani daga gaba da muke da wanda za mu ce alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin الحمد لله حمدا كثيرا وتوفيقا godiya shi ne wanda ya kamata nuna Allah wanda babu wata godiya da zamu masa wani wannan saboda na shi a matsayin shi na ubangiji wanda ya bamu ta nan ne wannan abubuwan godiya ta gaba zuwa ga bawan Allah da ya gina mana wannan masallaci ya kuma tallafa mana kamar yadda malam ta ya faɗa da duk abubuwan da za su samu gidajen ibada cikin masallacin ne to muna roƙon Allah ya ansa masa aikin da yi ya sa mashi a cikin mizani na addini kuma muna roƙon Allah ya rufa masa asiri na albarka muna roƙon Allah ya samu shi albarka cikin gidan shi Allah ya samu shi albarka cikin rayuwarsa Allah ya rike hannunka zuwa aljanna Allah ka ka mu haɗu da shi gidan aljanna Allah ka ba mu ikon yadda abin da yake ya alheri wanda yake ba iyakar ayyukan da yake yi ba ce Allah ya sani tsakanina da shi da Allah ba mun ya cika faɗa ba amma aikin yana aljihu yana da kyau mutum ya faɗa akwai ayyuka waɗanda suke taimakon marayu wada masallatai wanda Allah ya sa abin da shi kuma ina da Allah Allah ya masa masa ranka yake kana nan da akwai ayyuka waɗanda kai muna wanda hanyar yanzu mun yi ta jira mun yi ta jira to muna maka sani to Allah akwai dan gaisin nan da muke bukata masallaci ne na mata da hol sai Allah ya sa aka sallace inda hali to Allah ya taimaka a cikin daga aikin mu to sai ya kada ba wanda ya zama wajibi gare mu mu gode wa malam ka bukan Abdullahi da su bisa ga kokarin da yake sai tun da yake hawa wannan kujer a kullum kokarin da yake ya tsamo daga ruta ya kai mu aljanna tun da ya zo na nan ana da ya kira wani ya la'ance shi sai dai kullum waɗanda suka yi aiki na asiri da ke kawo da musulunci saboda mai kwato da su alhamdulillah ma su muna godiya gare ka kuma muna roƙon Allah ya saka maka da musulunci a asiri abin da kake yi Allah ya kada wanda ya shi cikin gidanka Allah ya yi ya saka maka da ke da cikin su da aljanna sai kuma Allah ya sa maka hannu cikin zuciyarka Allah duk abin da yake da zaka yi cikin zuciyarka Allah ka rinda gare shi akwai malam sunna da ke damu da kan za mu lura wani lokaci sai ma ya jawo ya jawo yana jin daɗin karatu amma sai a ya tashi shi ya tashi sai ya dawo ya tun kan gada kuma ya tashi tashi saboda kun mutu zafi alƙur'ani wanda malamin da ke karantarwa wanda shi ba karamin alheri bane samun malamin da tare da malamin alamin a garin muna roƙon Allah alƙur'ani Allah ya sa ya shi shiga da kiyama Allah ubangiji ya sa kada alƙur'ani ya zama hujja gare shi a kan ba ya zama hujja a daga gare shi ubangiji allah ya biya shi allah ya kayan mashi da wanda ya kishi cikin gidan shi allah ka saka mashi da abin ya jiga mahaifarsa ya zuwa masa a cikin duniya da lafiya da yi kota wadda suke dole ne mu gode na ɗan kwamiti na masallacin nan wanda yake ba ƙaramin aiki da rikici allah ya sani za mu zo wani mu yi muyi mu yi mu yi fada amma da yake aiki ne na Allah wallahi ba mu tabbata shi daga wannan wurin ba ba tare da muna dariya mun san shi ba to muna kyautu su tun Allah na kallon aikin mu shi na sa kai shi ya shiga kuma cikin rahama Allah sai mu zo mu yi da jizan mu yayi ko yayi mu jizan ba tare da mu rubuta jizan mu gafara ba ya ka kan da cewa kowa dole ga abin da yake so wani kuma abu abu abu ga abin da wani to in muka zo muka yi haka dan tabbata da yawa da zama

zuwa ga ɗaya zuwa kayayyakin da lokacin da ga masu da za a kuma da kuma da ta da ta wannan yake zama da zai shiga a kan daga cikin masu sai godiya ta gaba wanda dole ne mu gode ma cikin nan mutum akwai wanda aka ce wanda Allah shi ya gode mana shi ya ba mu shi kan talaka kyauta Allah ya ba mu shi kuma ya kuma da shi ne Allah ya tsara wani ke goma in ta shi farko muna muka zauna muka dole da aka fara ba mu miliyan daya da daga goma ta hannu a hannun tare ta sa'annan muna cin da kuwa ɗan ɗan suna so a ɗaga a tsakanin abin da suka biya su ɗari uku da hannu wanda yake su daga ƙarshen goma muna roƙon Allah ya kama shi hannu cikin tafiyar kasuwancin shi Allah ya sa ya inda yake ya kuma cikin ma'aikata da rahama da saka musu tafiri da shi da kan shi to sai godiya da jama'a waɗannan bayan Allah masu makawa a kullum za mu ga sun sun sa abubuwan su sun sa a jiga yi ko a sa live da da wanda da ƙarfin aiki ne muna roƙon Allah ya haska su gina da haka Allah ta da da kamarin ya zama da haske kuma da fadi a yi zama da haske da shi a gina da Allah da wasu ne akwai wannan mutane muna da rashin adalci wanda muna iya complain amma ba mu rubutu godiya haka da godiya da ake zama da kuke a wannan lokacin mun fi samun fishi na samun tafiya wanda yake an yi ta rubutuwa yi rubutuwa muna ta ba da hakuri har muka yi ba da muka ba da haƙuri. wata na shi ɓarar shekaru insha Allah mu shekarar ɓarar da shekarar da za ta zo za a samu maslaha to alhamdulillah gaskiya mun samu amma daga baya sai aka samu matsala da rana sai wannan mutane suke ta wani kuma to sai Allah ya samu da wani ba haka shine malam alhaji din duniya da yin nasaba wanda shi ya yi mana ya tsaya mana kayayyakin farkin nan ya gyara mana shi kuma ya kula da shi wallahi tare da shi muka ta kafin ya rashin da ya kuka wanda yake suna roƙon Allah ya sa wannan wani da ake yi a cikin iskila da kanka Allah wanda ya saka mashi alheri ya ji kanya ya da rahma ya gafarta masa shi kuma Allah ya ja shi zuwa ga kuma jini a lokacin da kake da tsaro ya faɗo muna roƙon Allah ya saka mashi alheri ya sa a kuma da shi duk abin da ke da ba da hawa da rayuwar shi Allah ka yi da kai a kan kuma shi to ba an zama shi ya yi amma dai zan yi bari haka duk da ƙarshe wanda ya kamata a yau biya malaman mu na hakan salawatu da malaman da suka jagoranci ta hajji da tarawih wallahi ba kamar ba ne ba duk wanda ke zuwa sallah wajen ku ba da sallah nan Ku je mun su je mun ka su ah, je mun da masallaci haka su kayan tsarin sana an kira su da kayan tsarin ana jira su sani wallahi ba karmi mu kari suke mana ba muna roƙon Allah alƙur'ani ne suke mai hima Allah ya sa musu hima gina a janna Allah ubangiji ya sa ya zama alheri ga rayuwar su baki daya ya sa kuma ya zama kadafiyar ila ga iyayen su a gaskiya ba da kuma shi ina cikin wanda za a wani kamar da mafarkar da wani jiya ba to da ƙarshe muna yin godiya da dukkan jama'an da ke halartar wannan karatu muna roƙon Allah ya ɗauki hana mu nan Allah ya haɗa mu gidan aljanna gaba ki dai Allah ka karɓa mana ibadun da muke Allah ka sa azumin nan da muke ya zama kada da tsira ga mu kamar yadda manzo ana da dawo da muke wannan da kowanne azumi kai da bawa ke yana cikin tsada da shi daga azabun wuta ta shekara 70 to Allah muna roƙon ka an samu azumin mu kuma ka sa hakan ya zama shi ne azumin da muke ubangiji Allah ya san sanin ba su kuwa da gidan Allah da biya kuwa mu kan sa sannan wadannan damuwar da muke da shi kan Allah ya Allah ka mu da aminci da zamu ubangiji Allah ya san mu Allah ya hana mu wasu shekara haka da biya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم

يعني الإمام لا يستعمل فهو يقال على وجهه تكون الأذان الإسلامية الأذان الإسلامية وأما الحديث أن يقال في الشريعة التي لا البشرية يقال في البشرية الأذان هو المسلمين لا يكون الإسلامية إلا الله تعالى يكون الإسلام إذا في بعض الشباب تعالى كان يستطيع إلى أن لا يكون الإسلام إلى أن